لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى ونهي عن اقتراب شجرة فتسلل إليه إبليس لما رأى ما به من النعم الغزار فوسوس إليه وأقسم له بالله رب العالمين أنه إن أكل من تلك الشجرة سيبقى في ذلك النعيم سرمدا أبدا ولحكمة ولحكمة أرادها الله عصى آدم ربه فغوى وبمعصيته تلك أهبط إلى الأرض فكابد هو وذريته المشاق والهموم يقول تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد يقول الحسن البصري يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة يا أمة الإسلام لم تصف الدنيا لأحد من الناس لأنها دار بلاء وابتلاء ولذاتها مشوبة بالأكدار وأمرها لا يدوم على حال وتلك الأيام نداولها بين الناس وأشد الناس بلاء الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل رواه النسائي والترمذي فهذا نوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما لاقى منهم الشدة والمكر والاستكبار يقول ابن كثير وكانوا يقصدون أذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على مخالفته انتهى كلامه فدعا على قومه فعمهم الطوفان يقول عن ذلك ربنا فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلي بذبح ابنه إسماعيل ففداه الله بذبح عظيم وأضرم قومه نارا ليحرقوه فجعلها الله بردا وسلاما ويعقوب عليه السلام فقد أحب الأبناء إليه ثم ابتلي بفقد آخر وبكى على فقدانهما حتى جف دمعه وذهب بصره فشكى بثه وحزنه إلى الله فجمع الله له ولديه ويوسف عليه السلام ألقي في الجب وبيع بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين وفارق والديه فاصطفاه ربه وجعله من المرسلين وجعله على خزائن الأرض وكان عند قومه مكينا أمينا وموسى وهارون وقومهما ابتلوا بفرعون فذبح أبناءهم واستحيا نساءهم وفي النهاية قال قال الله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وأيوب عليه الصلاة والسلام طال كربه طال كربه واشتد مرضه وألمه فما أيس من الله وكان يدعوه قائلا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب الله دعاءه ووهب له أهله ووهب له أهله وضعفين معهم وزكريا عليه الصلاة والسلام وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا وحرم الولد فدعا ربه نداء خفيا قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فأجاب الله دعاءه ورزقه يحيى وجعله الله نبيا رسولا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ومريم عليها السلام نزل عليها من الكرب بما رميت به من ولادتها عيسى بلا زوج فأنطق الله طفلها وهو في المهد صبيا فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ونبينا صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما وفقد عمه المدافع عنه وزوجه الودود وكان في أمس الحاجة إليهما إذ ذاك وأسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء السابعة ثم عاد من ليلته إلى مكة وأخبر قريشا الخبر وخشي ألا يصدق ففرج الله عنه كربه قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيتني, لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فما سألتني عن شيء من بيت المقدس لم أثبتها فسألتني عن شيء عن أشياء من بيت المقدس لم لم أثبتها فكربت كربة ما ما ما كربت مثله قط قال فرفع الله لي فرفع الله لي أنظر إليه فما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به أخرجه مسلم عباد الله الدين وصل إلينا بعد عناء ومشقة فقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي شدة وعناء فكان إذا نزل عليه الوحي ينكس رأسه وإن جبينه ليتفصد عرقا في ليلة باردة واشتدت كرباته في حياته صلى الله عليه وسلم آذوه قومه وسحروه وكادوا به كثيرا ودسوا السم في مأكله وابتلي بموت أبنائه وكذبه قومه يقول ربنا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ولا تزال كروب الدنيا بالإنسان حتى تنزع روحه ولا راحة إلا بعد دخول الجنة ومن رحمة الله بنا أيها الأحبة أن شرع الله لنا أسبابا لزوال تلك الخطوب فتوحيد الله عز وجل أسرع مخلص لتلك الكروب يدل لذلك صنيع يونس عليه الصلاة والسلام يقول ابن القيم رحمة الله عليه لا يلقي في الكرب العظام سوى الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد انتهى كلامه رحمه الله فتوحيد الله فالتوكل على الله يكشف البلاء يقول ربنا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون والتضرع إلى الله بالدعاء سبب تغير الحال قال ربنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله والصلاة مزيلة للهموم كاشفة للغموم قال صلى الله عليه قال, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وذكر الله أنيس المكروبين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والاستغفار سبب تفريج الخطوب يقول تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والتوبة تحق السيئات وتفرج الكربات يقول الله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ومن عمل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عمله الله باللطف والإعانة في حال شدته قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة رواه الترمذي وصحح إسناده والصدقة والبر وصلة الرحم تزيل المحن قالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وخشي على نفسه قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق رواه البخاري والله وعد عباده بالفرج بعد الشدة فإذا اشتد الكرب وجب حسن الظن بالله رب العالمين والتفاؤل بزوال ما نزل من البلايا والمحن فإن مع العسر يسرا يقول ابن مسعود لو دخل العسر في لو دخل العسر في شق لجاء لجاء اليسر حتى يدخل إليه أيها المسلمون من من ابتعد عن الدين زادت كرباته يقول تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah tabbata ga siyayyen halitta annabin rahma manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwayon aiki irin nasu har ranar tashin alkiyama yan uwana musulmi yau wannan hudu ba tamu ɗora bayani ne akan hudubobin da suka gabata a baya dangane da hikima da ta sa Allah maɗaukakin sarki yake jarrabar bayinsa to wannan hudubar tamu yau ta kalli jarrabawa ta fuskar yadda alƙur'ani mai girma ya yi bayani dangane da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake jarrabar bayinsa da suka fi kowa daraja babu shakka Allah ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam kuma ya shigar da shi aljannarsa kuma annabi adam a wannan lokaci ya kasance cikin waɗanda aka girmama babu yunwa a ciki babu tsiraici a ciki ba kishirwa babu wasu wahalhalu kawai sai aka ce masa kada ya kusanci wata bishiya a cikin aljanna amma saboda adawa da rashin kirki irin na iblis da hassada sai ya lallabo ya dinga yaudarar annabi adam yana rarrantse masa da Allah maɗaukakin sarki cewa da zai daure ya ci wannan bishiyar to da zai dawwama a cikin wannan jin daji ba tare da yankewa ba to saboda wata hikima ta ubangiji maɗaukakin sarki sai Allah ta'ala ya tsara annabi adama yi sabo to daga nan kuma sai annabi adama alaihi salatu wassalam sai ya fusata Allah maɗaukakin sarki ta dalilin haka Allah ta'ala ya sauko da shi a wannan faɗin duniya wannan shine asalin ko mafarin shan wahala ga shi annabi adam da kuma zurriyarsa Allah ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani haƙiƙa mun halicci ɗan adam cikin wahalhalu alhassan al-basri ya ce wannan ayar tana nufin ɗan adam zai ta haɗuwa da kunci a cikin rayuwarsa sannan kuma idan an je lahira ma akwai wani kunci da za a haɗu da shi kafin kuma wanda Allah ya wa rahma ya shiga cikin jin daɗi na har abada ya yi na musulmi duka idan muka kalli bayanai na alƙur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu fa'idanta mu gane cewa duniya ba ta taɓa zamtowa gare-gare ga wanda bai cikin halitta ba da Allah maɗaukakin sarki ya halitta babu shakka Allah yana cuɗanya daɗi da ɗaki yana cuɗanya kwanciyar hankali da tashin hankali da jarrabawa a jarrabe ka da abin da ba zai maka daɗi ba saboda hikima ta Allah sai ya sanya a cikin kowane daɗi da ya halitta na duniya a tare da shi kuma akwai wata wahala sai dai ya danganta da irin wahalar babba ce ko karama don haka lamarin duniya baya taɓa dawwama a yanayi guda ɗaya dama Allah ta'ala ya ba da labari irin yadda yake jujjuya kwanaki a wurin mutane yau wasu kwanakin su maka daɗi wasu su kuma su zo maka da ɗaci to amma tare da haka bayanai na koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa wanda suka fi kowa haduwa da jarrabawa ta gololuwa su ne annabawan Allah madaukakin sarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai mu taron annabawa mu ne muka fi kowa shiga tsanani wurin jarrabawa sannan sai kuma Allah ta'ala ya jarrabu mutum daidai da imaninsa da addininsa iya yadda aikin ka yi kama da na annabawa iya yadda bala'in ka yi girmama imamu tandai da tirmidhi suka rawaito wannan hadisi shi yasa za mu ga annabi nuh alaihi salatu wassalam Allah ya jarrabe shi da mutanensa ya rayu a cikin su har shekara dubu ba hakika ya matuƙar shan wahala a tare da su babu irin makircin da ba su yi masa ba al'imamu imamu ƙarƙashin fassara ayoyin da Allah ta'ala ya saukar dangane da annabi Nuh yake cewa sun kasance da dukkanin ittifaki suna su cutar da shi har wasiki suke bari a junansu ƙarni bayan ƙarni cewa kada wanda ya sake ya saurara wa annabi kai sun riki ma saba wa annabi nuhu wani yayi wani abin burgewa a ƙarshe dai da annabi nuhu ya ɗeba ƙauna daga gare su ya yi musu mugunyar addu'a Allah ta'ala ya saukar da ruwan tufan Allah ta'ala ya ce sai muka amsa kiran annabi nuhu amma shi sai muka tseratar da shi da iyalansa daga wannan baƙin ciki mai girma tashin hankali mai girma haka ma annabi ibrahim allah ta'ala ya tarrabe shi da umarni da hari daga ciki ya yi mai umarni ya yanka ɗansa isma'il har sai da ya zo zai zartar da umarnin sai allah ta'ala kuma ya fanshe shi da abin yanka daga wurinsa daga cikin jarrabawar da ya haɗu da shi ta annabi ibrahim mutanensa sun rura wuta ganga-ganga suka ce tabbas sai sun kona shi Allah ta'ala ya tarafce shi ya fada cikin wutar amma sai kuma Allah ya mai da zafin wutar ya zamto sanyi da kuma aminci haka na annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya rasa mafi soyuwar 'ya'yansa zuwa gare shi aka jarrabe shi kuma bayan wani lokaci ya ƙara rasa wani ɗan hakika ya ɗau tsawon lokaci yana kuka yana shiga damuwa da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali har lokacin da hawayensa ya kafe ya daina zubowa ganinsa ya tafi amma daga ƙarshe ya kai kukansa ga ubangiji maɗaukakin sarki da ya kai kukansa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya haɗa mai ƴaƴayen guda biyu da ya rasa sai ya dawo masa da su kuma ya dawo masa da ganinsa ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam da aka wurga shi cikin wata rijiya aka sai da shi da wulakantaccen tamani ba laifin tsaye ba na zaune aka sanya shi a cikin kurkuku ya shafe wasu shekaru ya rabu da iyayensa da suke nuna masa dukkanin gata a ƙarshe Allah ya sakanta mai da wannan jarrabawa sai ya zaɓe shi ya mai da shi annabi kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya taskar ƙasa a wannan lokacin a hannunsa ya kasance mai mutunci madaukaki abin amincewa a wurin mutanensa ga annabi musa da harun su ma allah ya jarrabe su da fir'au ya azabtar da su dukkanin azabtarwa ya dinga kaskashe ma ƴaƴayensu har a ƙarshe dai allah maɗaukacin sarki bayan tsawon wani lokaci bayan annabi Musa da Haru sun ɗanɗana abin da suka ɗanɗana Allah ta'ala ya musu baiwa ya tseratar da su daga fir'au da kuma mutanensu da kuma mutanen haka na annabi ayyub alaihi salatu wassalam Allah ya jarrabce shi da wata rashin lafiya mai tsanani tsawon lokaci amma duk da haka kullum yana kusa da Allah bai ɗaya bai ƙaunarsa ba ya kasance ma yana cewa ya Allah hakika cuta ta same ni kai kuma kai ne ka kowa jin ɗin Allah ta'ala da ya ga kira na gaskiya daga annabi ayyu sai ya amsa addu'arsa sai ya dawo mai da iyalansa da ya rasa da dukiyoyinsa ya ninka musu ya ninka masa su haka na annabi sakariya lokacin da girma ya kama shi kansa ya yi furfura har ma har ma lokaci ya tafi amma Allah ta'ala ya haramta masa haihuwa yake ganin kamar ma ba shi da rabo amma duk da haka bai ɗeba ƙauna ba ya kirawo ubangiji maɗaukakin sarki yana roƙonsa yana cewa Allah ka bani zurriya ta gari Allah kada ka sa bayana ya yanke Allah ta'ala ya masa bishara ya amsa du'a'insa ya ba shi kyautar ɗa annabi Yahya kuma bugu da ƙari ya sanya shi annabi manzo gana na Maryam babar annabi isa alaihi salatu wassalam hakika ta shiga cikin kunci da damuwa a lokacin da mutanenta suka jefe ta da yin lalata domin ta zo da ɗa ba tare da guji ba sai allah ta'ala ya amsa du'a'inta ya sanya wannan ɗan da ta haifa ya yi magana ya yi maganganu da ba a saba gani ba annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce ni bawan allah ne Allah ta'ala ya bani littafi kuma ya sanya ni manzo kuma ya sanya ni mai albarka a duk inda na kasance kuma ya mun wasici da yin sallah da zakka matsawar ina raye haka ma za mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarabce shi ya taso a cikin maraici mafi cikar maraiki domin ya rasa mahaifinsa da mahaifiyarsa babbansa da yake kulawa da shi shi ma ya zo ya rasa shi matarsa da take nuna mai dukkanin ƙauna ita ma ya rasa ta a lokacin da yake da matuƙar bukatuwa zuwa gare har aka yi wani lokaci da Allah ta'ala ya ɗauke shi ya tafiyar dare da shi daga masallacin makka har zuwa masallacin kudus daga nan kuma aka yi saman bakwai da shi sallallahu alaihi sallam. a cikin daren kuma aka dawo da shi zuwa ga makka zuwa makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa yi gari ya bawa quraishawa labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kunci a zuciyarsa domin ya san mutanensa za su karyata shi domin sun karyata shi akan abin da bai kai wannan ba suka karyata shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kunci da damuwa amma sai Allah ta'ala ya duba shi sai ya yaye mai sai ya ɗauko masa albaitul almasjidul aqsa ya ce babu wata tambaya da suka yi mun a wannan wurin face ina kallon wannan ɗaki ina ba su amsa Allah ya fitar da shi kunya wannan hadisin ya zo a cikin sahihu muslim duka wannan idan mun duba sai mu daura ya ce shi kansa addinin musulunci ya zo mana ne bayan gwagwarmaya da magabata gabaninsu kuma annabin Allah ya da wahalhalu da suka shiga babu safiya babu maraice babu dare hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jigata dukkanin jigata wurin isar da sakon Allah wa'ayin kansa idan ya sauka idan ya saukar masa sai ka ga gumi yana keto masa a cikin daren da ake tsada matsanancin matsanancin sanyi hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada jarrabowi jarrabawa da dama a cikin rayuwarsa mutanensa sun cutar da shi sun masa tsari sun yi masa makirci an sa mai guba a cikin abincinsa Allah ta'ala ya jarabce shi ‘ya'yayensa suna ƙanana suka dinga rasuwa mutanensa suka ƙaryata shi don haka annabin Allah ya riga yi kowa a cikin wannan jarrabawa kenan kowace irin jarrabawa Allah ta'ala ya yi maka to sai ka kallo irin jarrabawun da Allah ta'ala ya yi wa magabata manya babu shakka wannan zai rage maka raɗaɗin jarrabawar da ka shiga kuma lallai jarrabawa in dai matsawar mutum yana cikin duniyar nan to ba za ta gushe ba a tare da shi bal ma alkhairi ce idan Allah ya tarbe shi sai Allah ya ta daga darajarsa har ya sa'a ya samu shiga aljanna duk da haka Allah ta'ala sai ya shar'anta wasu ayyuka wanda da mutum zai lalace su da mutum zai ruko da su to zai samu rangwame zai samu sauki zai samu maye gurbi akan abin da ya rasa ko kuma jarrabawar da Allah ta'ala ya masa kaga kadaita Allah da bauta wannan shi ne mafi girman abin da yake tseratar da bawa yayin da ya shiga cikin kunci ko yaya kunci ne za mu samu wannan darasin daga kissar annabi Yunus annabi Yunus dan Matta sallallahu alaihi wa sallam ya fada cikin cikin kifi kifi ya haɗiye shi amma da ya kirawo Allah ya koma gare shi ya miƙa lamarinsa gare shi sai Allah ta'ala sai ya tseratar da shi daga cikin wannan duhun da yake kashi-kashi Allah ta'ala ya ce falaula annahu kana min al wallahi ba dan ya kasance cikin masu tauhidi ba cikin masu tsarkake Allah madaukakin sarki la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun da ya wanzu a cikin wannan kifin har zuwa ranar tashin alkiyama amma da ya kirawo Allah ya koma gare shi ya tsarkake Allah maɗaukacin sarki ya ɗayanta shi da tauhidi sai Allah ya tseratar da shi daga wannan bala'in wanda babu wanda ya isa ya tseratar da shi sai ubangiji subhanahu wata'ala kaga tawakkali babu shakka yana yaya bala'i domin ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa ka gaya musu Allah shi ne yake tseratar da ku daga cikin bala'i ba wannan kawai ba daga cikin dukkanin ma bala'in da za ku shiga sai dai kashi bayan kuma an tseratar da ku sai ku dinga yin shirka komawa zuwa ga Allah ta hanyar roƙonsa shi ma wannan ɗaya ne daga cikin sabubban da suke canja yanayin da mutum ya shiga domin Allah maɗaukakin sarki ya yi tambaya ta tabbatarwa yace akwai wanda yake amsa kiran mabukaci yayin da ya kira shi kuma ya yaye masa mummunan abun da ya same shi babu sai Allah madaukakin sarki babu shakka sallah tana gusar da dukkanin bakin ciki da damuwa amma irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin Allah madaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku nemi taimako ta wurin al'amuranku na rayuwa ku nemi taimako ta hanyar lazumtar haƙuri kuma ku nemi taimako ta hanyar kula da sallah babu shakka yawan tuna Allah yawan tuna Allah a cikin dukkanin al'amura wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke fitar da mutum daga cikin kunci suke sauƙaƙa mai yanayin da ya shiga Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabinsa yace lallai mun san ƙirjinka yana kuntata saboda irin miyagun maganganu na izili da rashin ɗa'a da kafirai suke gaya ma saboda kawai kana isar da da'awa saboda kana isar da tauhidi sai Allah ta'ala ya bashi magani sai ya ce to ka tsarkake ubangijinka kuma ka kasance cikin waɗanda suke yin sujjada kuma kai ta bautatawa wa ubangijinka har sai mutuwa ta rike babu shakka neman gafara Allah da yawan istighfari istighfari na hakika shi ma yana yaye bakin ciki yana mayawwa da wanda aka jarrabe shi da bala'i bala'in ya koma alkhairi domin Allah madaukakin sarki yana cewa kuma lallai Allah bai kasance mai azabtar da su ba matsawar suka kasance masu istighfari daga cikin sabubban da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa shine yayin da bawa Allah ya hore masa rayuwa yasa yana cikin farin ciki to duk daɗi kada ya mance da Allah kada ya mance da dokar Allah kada ya fatali da tsarin Allah kowane irin daɗi zai samu a rayuwa ya riƙe Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da wannan jin daɗin nasa bisa doron gwadaban yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara babu shakka idan bawa ya haka shi kuma yayin da Allah ya jarabce shi to Allah madaukakin sarki shi ma ba zai mance da shi ba wannan yana cikin wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abdullahi dan Abbas yace ya kai dan samari ka kiyaye Allah madaukakin sarki yayin da ka samu kanka cikin wadata da yalwa shi kuma Allah zai kiyaye ka zai tuna da kai yayin da ka shiga cikin kunci kaga sadaka da nagarta da sada zumunci su ma waɗannan muhimman abubuwa ne muhimman ɗabi'u ne da suke kusa da damuwa domin a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kunci bayan wahayi ya sauka a gare shi ya ji tsoron bai san ko menene ba nana Khadija ta gaya masa wasu kalmomi daga ciki ta ce ai kai kam tabbas Allah ba zai tabar da kai ba domin kai ne sada zumunci mai gaskiyar magana ce ga kuma kana kana kana ɗaukar nauyi kana yin taimako hadisin yana cikin bukari babu shakka alƙur'ani ya yi bayanin cewa allah ya ɗauki nauyin yaye wa bawa baƙin ciki bayan kunci ya ce tabbas lallai tare da kowane kunci to akwai sauƙi da zai biyo baya ya ‘yan uwana musulmi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ka yi mamaki dukkanin mamaki ga lamarin mumini lamarin mumini dukkaninsa alkhairi idan alkhairi ya same shi sai ya gode wa Allah to wannan sai ya zanto mai alkhairi sai alkhairin ya tabbata kuma sai Allah ya so shi wannan ya zama mai alkhairi haka na idan sharri ya same shi ko bala'i ya same shi sai ya yi haƙuri to sai Allah ya ba shi lada kaga shi ma ya zama mai alkhairi ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لا نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لا نعلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Thank you.